والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمبني للمفعول منه ما كان حرفا مبني للمفعول منه wanda ya kasance harafin mudari'i nashi mai donma ne wanda ya kasance harfin mudari'i nashi mai donma ne abinda ke kusa da ƙarshen shi mai fataha ne nahu yusar wa yudahar wa yukramu wa yufarraf kaga dukan shi gaba ɗaya farko ma kusa da ƙarshe fataha wanda ya zama mabni lil majhul ko wa yuqatalu wa yustakhraju wa alam annahu yadkhulu ala al-fi'l al-mudari' ka sani cewa lalle yana shiga ga fi'il mudari ma wala annafiya da ma da la dukan annafiyata ne masu korewa gaba daya wala yi yughayyirani sigatahu wanda ba sa canza sigansa to la yansuru la yansurani la ne ila akari la yansuru la yansurani la yansurun a zuwa ƙarshe wa kazalika ma yansuru ma yansurani ma yansuruna wannan baya canza komai baya kawo wani jazma ko ya kawo nasba kawai shi ba shi da wani aikin da yake yi a nahawance sai dai yana aiki ne a balagance mai aikin shi a balagance shi ne korewa na fiye amma a nahawance dama shi nahawu amfani shi canza wasali shi ne nahawu wasali ya canza daga rufa zuwa nasba ko daga rufa zuwa jarra ko daga rufa zuwa jazma to wannan za a ce wato nahu ya shige shi amma abin da ya shafi balaga ya ba da wata ma'ana a ce ya ba da ma'anan korewa ko ya ba da ma'anan istifam ko shi ma istifam din kala kala to wannan shi ne balaga an gane ku wa dukulul jazimu fa hadithu harakatul wahid wa nurut tasniya wato yana shiga aljazim nani wannan yana shiga wato aljazim na shiga harafi na jazma yana shiga waye da dukul bayan zufu harakatul wahid bayan zufu harakatul wahid sai ya shafe wasalin ainihin guda daya wa nuna tasniya kuma yana shafe nunin niswa wa jam'ul muzakkar yana shako mm. bayan zufu harakatul wahid wa nuna tasniya da nunin ainihin musanna yana shafe wasalin guda ɗaya kamar ce ya zahabu a ce lam ya zahabu ko sannan kuma sannan yana shafe nunin tasriya ba nunin zuwa ba yana shafe nunin na musanna ko kamar ya zahaba ne a ce lam ya zahaba Wajen jam'il muzakkar yana shafe ainihin nunin na jan muzakkar salim ya zahabuna ya sabu ya ya lam ya zahabu misali lam ya zahabu lam yazhabu lam yaktubu kaga zuwan lam din nan ya cire nunin da yaktubuna ne da yazhabuna sai zama lam yazhabu lam yaktubu na'am alwaidatu muqadaba da kuma guda daya muqadaba a gane mace daya muqadaba ta zahabina taktubina a ce lam taktubi ko la taktubi ko an cire ne an cire nunin a gane ta zahabi ne za ka ce lam ta zahabi la ta tubi aka yi amfani da la'an nahiya to alamar jazuman shi ne a cire nuna na'am wala ya zifu nuna eh, jama'atul mu'annasi eh wato amma baya shafe nuna niswa shi zuwan lam da la'an nahiya da in rufin jazam ba sa shafe mai ba sa shafe la'an ba sa shafe nuna niswa nuna nisuwa yana tabbata saboda nuna nisuwa zamiri ne yana matsayin fa'il ne ba za a goge shi ba fa innahu damirun kalwawu shi zamiri ne kaman wawun a cikin jamu muzakkar salim ba zai yi a goge wawun ba a nan wajen fa yazbutu ala kulli hali shi yana tabbata ne ta kowane hali yaqulu lam yansur zaka ce lam yansur kaga lam yansura an cire nunu lam yansuru shi ma nan lam tansura lam yansura har an tabbatar da ni, lam yansurna an tabbatar da nunin ne zuwa ba taba shi ba ila ila akhiri har zuwa dai karshen shi na'am yanzu ma ba wani alama dama nuna nituwa yansurna yanzu habna ko a a za ce lam yansurna haila yau labiyan surna labiyan yansiri a ce kawai mabniyun ala sukun fi mahallin jamal fiye da da mazari, mudari mabniyun ala sukun litisali bi nuna nisuwa a fi mahallin jazam bi Aka za a mai ba wani alama shi mabniyun ne shi yayi ba za a canza ba abin da zai canza dan da zahiri ya kasiri wajen lirabi na'am sabe darasi na bakwai. wazan mudari fa'ula min ma'aunin mudari fa'ula daga sulasi al-mujarrad misalai qaruba al-makan wurin ya kusanto ala wazan fa'ula qaruba fa'ula to ba ya qurbu al-makan shine ka'ida na har abada in fi'il ya zo fa'ula cikin madi dole ne an gane ku dole ne a cikin mudari ya zama ya fulu bai canzawa fa'ula ya fulu da'iman nazufa sawu tufafin ya tsabtata yan zufu sau na zufa yan zufu fa'ula ya fulu ba'udul mahallu ya fulul mahal kaga mahallin ya yi nisa mahallin yana yin nisa wannan kaga bai da wahala ya mutu ya riga ya gane kawai in fili ya zo fa'ula cikin madi a mudalin shi ya fulu shi kenan kawai kulasa na filin sulasiyar mujarrad mujarrar filin ya kasance ma'aunin shi fa'ula to mudari shi yana zuwa da'iman akan yaqulu fa'ula yaqulu kal amsilati Alahu. kamar misalin da yake sama gashi nan mun gani yani annal ayna minhu la takunu illa madmuma abun nufi ainul fi'l din shi baya zamantowa sai mai ma har abada ba'dul af'al ala wazani fa'ula kun ga wasu af'al na kan ma'anun fa'ula hmm. Fa'uba, hmm. fa'uba yas'ubu hmm. hasuba aruba na zuba jabuna jabuna karuma ya kurumu azuma ya azu kabura kabura ya furu to haka za a yi sauran gaba daya fa'ula ya furu kawai shi ke بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yatimu yawa da alfasiqul yatim mun yi bayani akan fa'ala yaf'alu me ke sanyawa mudari ya zama fa'ala yaf'alu shine muka yi bayani sashin da ya wuce wancan lokacin cewa daga cikin abin da ke sa mu mudari ya zama fa'ala yaf'alu shine in ya zama to halqiyul ayn aw lam kamar nan sa'ala kaga halqiyul ayn ga hamza na tsakiya sa'ala to mu mudari ne zama yaf'alu saboda wannan harfin halqa sa'ala yaf'alu zahaba amsu bi ali zahaba yazhabu da'ana sayyadul gazal da'ana yada an saboda ainun gashin shi harfi ne na izhar harfi ne shagala shagala ya gainu shagala yashgalu fahasa tabibul likita ya binciko mara lafiya fahasa yafhasu fahasa yafhasu sakhafa al mai aiki na sakafa yaskafuha sakafa yaskafu kaga wannan iya zama halqiyul mai halqiyul ayn to haka iya zama halqiyul lam shi ma mala al amilul jurra ko jarra mala yamla'uha mala yamla'u jabaha al walad al far jabaha yajbahu rada al walad umma rada aga ainu din sai raba yargau mazagar waladul ilm yaro ya tona cingan mazaga yamla'u. nasahatu laka nasaha yansau ko ansau nasaka alkati nasaka yan sabu to sannan yanzu zai a shiga wani ka'ida shi ne inda yake saba wannan ka'idan an gane gashi ya cika shara inda ya kamata ya zama fa'ala ya faru amma sai ya saba kamar da alfasikul yatim ya tuku fasiki ya tunkuɗe mara haka da'a ya zama halqiyul ayin halqiyul lam duk guda biyu shi kai halqiyul ayin halqiyul lam ya kamata ma yayi mubalaga wajen fata ga mudawirinsa amma sai zama bai yi ba da'a ya dubu fa zalika allazi ya dubu yatim ba za ka ce da'a ya dubu ba a gane me yasa saboda muza'af ne muta'addi idan fi'ili ya zama muza'af muta'addi yana zama fa'ala yaqulu da'a ya dubu da'a ya dubu fa'ala shi ne zama da'a ya dubu an gane ku kaga wancan bayan mun yi bayanin mu za a mudaful lazim ko gari nan gashi nan sahal halmari mana lafiya ya warke wannan mu za a ne lazim bai ya zama lazim saboda idan za a ba jumla ba za a samu mafulin biyu kai tsaye dole sai dai da harfin shar sahal halmari fil mustashfa sahal halmari mana lafiya ya warke fil mustashfa kaga wannan fil mustashfa din shine mafulin biyu ala takadir wa shubu jumla fi mahallin nazbin maqulu bi to amma ga wannan da'a da alfasiqul yatim ga yatim shine maqulu bi kai tsaye ba tare da an samu wani harfin jar ba to daga muda'afu muta'addi fa'ala yaqulu muda'afu lazim fa'ala yaf'ilu dakaltu da an gane bambanci ko dakaltu dar na shiga gida adkhuluha a ganin dakala shi ma wani kaga muda'af ne wannan abin da ya shi halqiyul algiyul ayin ne dakhala ya kamata ce dakhala ya dakhalu dakhala ya dakhalu sai saba ka'ida wannan ya zama shaz ne bai bi ka'ida ba raja'a ilaika arji'u ilaika raja'a kamata ce tsar wannan algiyul lam ne raja'a ya kamata ce raja'a yarja'u ya kamata raja'a yarja'u to sai bai bi ka'idan ba sai zama raja'a yarji'u raja'a yarji'u to ga wannan ya saba ka'ida ya zama shaz dan tawaye ne wannan kulasa kulasa hmm. ya ti fa'ala maftuha al-ayn fa'ala yana zuwa mai fatbi da fata da aynun fataha aynun fil mudari fil mudari a cikin mudari cikin wurare biyu za kanat aynun harfan min huruf al-hal Ina ya zama to aynun din shi harafi ne daga cikin harfin makogoro sun sa'ala yas'alu idan lamu din shi ya zama harafi daga cikin harfa makogoro musulun mana a yamna ku kaga shi yanan ba haka na kawai ke sa wasari ba yi hmm. wasu da shiga akwai dalilin sa shi sai ka dole ne mutum ya ya san ka'idan da ya sa aka sa wasari kaza haka yanzu in kan mutum ga mana a yamna ya san dalilin da ya sa aka sa saboda halgiyar lamu shi da dalili na hurufin hal arfitta harfa magogoro hurufun izhar guda shida ne alhamza wal ha wal ain wal ghain wal sha wal kha na'am yushtaru li zalika thalathatu shurut yau an shakarta kafin yayi aiki kafin a samu fa'ala yaf'alu akwai sharuɗa guda uku Allah ya kuna muda'afan laziman na farko kada ya zama muda'afan laziman a muta'addiyan ko kada kada ya zama muda'af in ya laziman me fa'ala yaf'ilu ko in yi zan muda'afa muta'addiyan fa'ala yaf'ulu misal da'a ya du'u saha ya suku ya sik saha ya suku wannan ya sik saboda alazin da shi na musaniyan Allah ya shahara bitam kada ya zamanto ya shahara da damma da kala yadkhulu misal dakala ƙulu, wannan ya shahara ne hmm. su ma larabawan kasar bai dalili ba sani ba kawai an haife su da shi Idan ya taso ya ji iyaye ana faɗin da kala ya da kul ba su ya da kalu wanda ya kwata ce da kala ya da kalu ne ba ka cewa haka wannan irin wani na kaga mutum na gano su ne ba a wajen karatun sarfu ba mutum na gano su wajen karatun littattafan luga sai ba su da ka'ida shi sarfu na kawo ka'ida ne a gane ku ta abin da ya sama ka'ida karance karance ka ne zai gano shi abin da kuma yake da ka'ida sarfu zai gaya maka ga ka'idan shi nan yanzu maganar ya da kulun nan akwai ire-irensu da yawa wanda in ka dogara da sarfin kaɗai baka karance-karancen larabci sai mutum ya zo ya bi wannan ka'ida ya yi kuskure kuma ya bi ka'ida shi nan an ba shi formula ko to dole a cikin kowane ka'ida akwai yi kowane ka'ida yana da yan tawaye a cikin sa shi yasa bayan mutum ya san nahawu din dole sai ya zo ya san kuma eh, ya ya karanci lugha ya ga yadda malaman lugha suke sarrafa kalmomi suke aiwatar da shi su wannan zai taimaka mai wannan bai da ka'ida har da cewa kawai za ka yi shi an gani mutum zai haddace shi ya haddace shi kenan kawai za ka karance karance da bincike da waye shi zai taimaka wa mutum a wannan bangare na gane ainihin ga ya zo ainihin halqil ain ko halqil zaf ya kamata ya fi ka'ida kaza amma kuma ya yi tawaye suna da yawa irin su sai ka nemo su dole an gani salisan na uku Allah ya shtahila bil kasr kada ya zama ya shahara da kasara misalu da'ala kaga da'ala yad'ilu raja'a yarji'u kaga duk wanda ya kwata ce yarji'u amma bai su ka'ida ba to kamar dala'a ba dala'a kaga dala'a yadlu dala'a yadlu kamar ta ya zami dala'a yadlu ya kamata ya zama yadlu amma sai gashi ya zama yadlu dakhala yadda kalu dakala yadda kulu <laughs> eh, ya kaga wannan larabawa sun taso da shi bai bi ka'ida ba ina irin wannan kaga ba zai yi mutum kawai ya karanci sarku ya shiru ba sai ya yi ta kwakwale kwakwale yana binciko wasu abubuwa Allahu a'lam wa alaikum salam eh alƙa shi ne ka'ida shi da abin da ta zo da shi ya riga ya zama ka'ida a yi shi wannan sama'iri shi kuma sha zai shi a gani ai akwai yanzu ga ya dulu duk shi ma haka ƙur'an yake amfani da shi na faka ba yan bugu kaga na faka yan bugu eh, bai ce yan faku ba hmm. yawa ai haka yadda larabawa suke amfani ai ƙur'ani larabci ne in bai bi larabcin ba kuma aka ce yanfa kula shi ya sa'a larabci ba an ce larabci haka ya sa'a larabci yadda larabawa ke amfani da shi haka za a kai zai fito ne hmm. nan ba wai an ce kuskure ba ne ba kuskure ba ne haka an haife su da shi a haka kuma a haka sai yi yaren da shi in ba kai hakan ba ba ka iya ba eh mudari wanne kamar wanne ke zuwa zama eh ai wannan jawabu sharfi ne wannan jawabu sharfi فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فإن تستغفروا ربكم يرسل السماء wannan jawaban ne lifili manzu yursil sama wannan yursil sukun ne sai aka samu ita kawo sakire sai aka sa kasara nan wajen a gani yursil in tastaghfiru rabbakum yursil sama alaikum misrana jawabu shart نعم خامسا مصادر غير ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم وقياس مصدر فعلنا yi kiyasi na manzan na fa'alala da abin da aka riskar da shi fa'alala ne eh, fa'alalatan kamar daharaja daharajatan zalzala zalzalatan wasu wasatan wa tsara bai baitaratan wa fi'ilal bi kasar fa fi'ilal in kana muda'afan shi fi'ilal wato shi ma mazdar din shi ne ba an gani inda kamar a ce wasu wasa wiswas inda ya kasance muda abu ne shi waswasa wiswas a garin zalzala kaga wannan muda abu ne waswasa zalzala shi ma waswasa ne shi ma abu ne muda afan ko waswasa wiswas huwa fi ghairi muda'af kenan mazda shi guda biyu ne ko ika hmm. zama waswasa fa'alala fa'alalatan an gane da muda'af da wanda ba muda'af ba in kuma ya zama muda'af akan akan akan samu ma'aunin wiswas fi ilal an gane la wa huwa fi ghayri muda'afin sama'i shi kuma ga wanda ba muda'af ba shi sama'i ne a ce mai fi'ilal in ba muda'af ne shi sarhafa sarhafa sirhafan a wannan me kamata ya zama sarhafa sarhafatan sai ce sirhafan wannan ya zama a wannan ne sama'i ne shi wa idza futiha awwalu mazdarul muda'af wa in futiya in an buɗe farkon mazdar na mudaf in an sa mai fataha to da yawa a yi nufin ismul fa'id da shi kawai in an sa mai fataha farko bai zan mazdar ba na hau ƙauru ta'ala min sharin waswas a ga mai kwace ce waswas wis inda an ce waswas ya zan mazdar ne ta ka ce waswas a nan wajen yakan zan mazdar ɗin haka laraba suka yi amfani da waswas a matsayin waswas kawai kuma suka amfani da shi a matsayin ismul fa'il ai alwaswas ai almuwaswis ma'anar waswas almuwaswis mai sanya waswasi an gano wannan ku kuma za su iya fasara shi da waswasan kanshi a matsayin mazdar amma mazdar ya fi karfi akan a sa kasara fi'ilal hmm? na'am talitan na shidda wa qiyasu mazdar fa'il fi'al qiyasu mazdar na fa'il akwai alfi'al bi kasar bil kasar da mufa'ala ka qatala qitalan wa kwace qatala a ce qitalan ko qatala muqatalatan ko wanda yayi khasama khisama khisaman wa mukhasama wa khasama mukhasamatan har mazan guda biyu ko wanda kai amma kanat fa'u ya duk abin da ya kasance fawon ne shi ya wani da wani ma'aunin yamtari ubi fi'al ya hannu a gina shi akan ma'aunin fi'al ka yasara mu yasara ta nan ba za ce yi tsara ba ya mana mu ya mana har za huwal kiyas wannan shi ne kiyasi kuma shi a sai da masu daras Alfiya, Ibn Malik ne.

amma wasu na cewa a muktada marfu'un bil ibtida wasu na cewa muktada marfu'un bil khabar wasu na cewa muktada marfu'un bil mubtada a gari amma nan abin da malam mazhaba malam malaman na hausa sun yi rufa muktada bil ibtida'i da fara kasancewa shi farko zuwan shi farko shi bashi da wani kawai kamar wani akwai akwai akwai nasu ko kuma ishtihadi ne suka gano wannan ba sun ga sun bi tattabu wal istigra sun bibiya sai suka gano cewa mubtada suna yin zo farko ko yana kan mubtada ne amma an kaga suna in suna yin zo farko kaga ya samu fata to ba farko bane shi to akwai akwai wani muqaddar misali an gane amma alwalada darabnahu alwalada darabnahu kaga wannan wala da ɗin shine farko bai da dalili wannan darabna na shi nuna mana cin wani darabnal walada darabnahu darabnal walada darabnahu kaga wannan mafulin bihi ne bi fi'lin mahzuf a gani to zaka ga ganshi a dabata ba farko bane kai kike ganin shi farko amma malamin nahu ya san ba na farko bane shi a gane ku to daga malamai sun yi rufa malaman nahu sun yi rufa mubtada bil ibtida' ka za ka rafa khabari bil mubtada haka nan sun yi rufa na khabar da mubtada sun ce shi khabar mubtada ne bai rufa kuma mubtada shi yawa khabar rufa mazhaban sibawai da kuma jamhur na ainihin basariyin mutanen basra annal mubtada marfu'un bil ibtida kusan shi ma nahawu ban mazahib ne shi ma yadda akwai malikiya shafi'iya annabiya, da sauransu an gane ku shi ma nahawu akwai wannan mazahib kusan mazahib din makila ce ya mafi ya mafi na na nasa na fiƙiyu yawa ba yawa akwai abin da mutum zai ga ya sa wasali za? sai kuma wasu ce wasali za a sa nan a gani saboda bambancin na hau to mutum ya karanci mazhaba guda ɗaya zai zama ɗan rikici daga ya ga rubutu zai ce kuskure ya ta nagari ya sa ga wanda ya san na hau kafin ka ga ya yi nagari ba ƙaramin aiki ne kafin ya ga tsoro yake jika a wulakanta shi amma shi jahili yana gani zai kama tun akwai wani malami da gangan yake sa wani wasali saboda ya goge a nahawu da gangan yadda wasu ke bamu labari akwai sheik adam ilori in yana larabci zai yi larabci sai canza wasali ya shiga wata mazhaba sai ga wani ya zo yana so ya yi sai ma wulakanci suna sai ya wulakanta ka dan kar magana kan abin da baka sani ba sai ga ɗalibai in yana larabci sai ga koma gibi a gari saboda sun san cewa magana da ya faɗa yana da waje ba wai kawai dan dan guntun abin da ka sani ba kawai shi ne kaza ce nan ya kamata a mai nasaba ne makulu bai ce jahili ne majrurun bil mujawara wawa kawai baka ba san mujawara ba ko kana magana larabci ga ka tsaron jama'a kaga zaka ji nan gaba ya ya ma wani tarbiyya ne bai tarbiyyar da ya ma kada ka ringa shiga abu kawai a matsayin ka ringa bin abin a hankali in ma za ka yi waye ce aka rubuta Allah wai wannan wace zaba ce kana da hikima ke amma wanda bai san ba za ba kawai daga ya zo fiye ya gyara to kusan za ka wawaitar da kanka an gani shi za wasu mamasu suka ce kawai na hau kawai duk abin da gano rubuta kawai akwai yadda za a yi shi ko ba haka ba ne akwai ka'ida ne duk inda malamin na hau ne kaga ya yi larabci to yana da waje akwai yadda zai yi da shi an gano wani ko shine mubtada marfu'un bil ibtida khabar ko marfu'un bil mubtada nan fal amil fi mubtada ma'nawi shi amili ga mubtada ma'nawi ne tunda ba a ga abin da ya canza mai wanda a fili ba ko وكون الاسم مجردا عن العوامل wato amili wanda yawa mubtada kayan aiki da yawa mubtada rufa ba mu kai shi a fili ba kawai dai ibtida din kawai shine shine kaunar shine ne shi wa ism mujarradan anil awamir lafziya shi kasancewar suna mujarradan anil awamir lafziya kawai in suna babu wani awamir lafziya ba irin sallam da sila annahiya da tsiyin kaga awamir lil lafziya masu canza wanda to inda ya zama to suna bai da wannan awamir din bai da irin su huruful jar huruful nasab duk wayannan ba shi da su kawai zai samu mai rufa suna in bai da awamir lafziya zai samu rufa ne kawai kamar mubtada eh? kawun ism mujarradan an al-awamil al-lafziyya eh ya zama suna ya fita ya tsaraita daga awamil al in ba za'ida ba mashma eh da abin da ya kama da shi wa taraza bi gairin za'ida ya yi itirazi ya tsare da cewa gairin za'ida daga misalin bi hasbika dirhamun kaga wannan ba'un bi hasbika ai hasbuka dirham kaga wannan ba'un din za'ida ce hazika مبتدا اسم lafzan لفظا مرفوع تقديرا على انه مبتدا اسم lafzan لفظا مرفوع تقديرا على انه a gane wannan ba wanda kawai harfu jar ne za'i ba za mu ce wa shubu jumla ba da wannan har jar din ba na hakika bane za'i ne a gane ba magana a ce wai wa shubu jumla fi mahallin la kamar alaysa allah bi ahkamil hakimin alaysa allah bi kafin abda wannan bawon din za'ida alaysa Allahu ahkamal hakimi hmm. alaysa Allahu kafil abda kaga wannan ba wannan za'ida ce tunda gashi da muka cire shi kafil na shi shine yanzu kabar kabaru laysa alaysa Allahu ahkamal hakimi kaga wannan ba wannan ashe za'ida ce an cire shi zaka kabar laysa ya fito saka ba shi mu jumla bane A gaji zaka ce ne ismun alaysa Allahu bi ahkamil hakimi wannan bi din harfu jarrin za'id ahkami ismun majrurun lafzan mansubun takdiran ala annahu khabaru laysa shikenan ba magana wa shubu jumla sai da za'i dace fa bi hasbika mubtada wa huwa mujarradun an awamil lafziyya eh shi ya tsaraitu daga awamil lafziyya in ba za'ida ba za'ida din kaga awamil lafziyya bai tsaraitu daga za'ida din nan ba dakila alaihi sa'ida shi ba'un da ya shiga gare shi sa'ida ne dan an cire shi yana matsayin mubtada ne wato ya yi itirazi da cewa shibiha da abin da ya kama da ita rubba rajulin qa'imin da yawa mutum yana tsaye da yawa wani mutum yana tsaye kaga rubba shi rubba harfu jarri ne shi a gane shi ma harfu jarri za'id ne rubba rajulin a gane ya tsare da da da cewa abin da ya kamar shi daga misalin rubba rajulin qa'im qa'imi rubba rajulin qa'im na fa rajulun mubtada wa qa'imul khabar shi wannan za'ida ce shi ba rubba wa yadullu ala zalika raf'ul ma'tuf alayhi eh abin da yake nuni akan wannan shine ana rufa ga ma'tufun alayhi ana rufa ga rajulin qa'imun rubba rajulin qa'im kaga rubba rajulin kaga rajulin din kaga ba san jara ba amma shi mai ira matsayin mai mubtada wani rajul mubtada ne shi iso majrur lamzan masu marfu taqdim ala annahu mubtada shi wani rubalin za'ida ce an ga rubalin rajulin qa'imun ga qari shi kabar mubtada sai ce wa mar'atun rubba mar'atin ne shi ba amma da an nuna ma da aka je aka ka ce wa mar'atun da ya nuna ma imra'atu din na shi yana matsayin shi ma ma ma'rufun ala rajulin kaga inda a ce ba za'ida bane za ce rubba rajulin qa'imun wa mar'atin sai zama mar'atin eh wal amil fil khabar lafzi shi amil ga khabar amil ne lafzi shi a fili ne shi Shi mubtada Muftada. mubtada mubtada shi yake rufa wai mubtada ne kaga mubtada a fili ne ya yayi wa khabar rufa inji wannan ne mazhaba na sibawai amma akwai nan sire a Qur'ani ba zai nasi wannan ishtihadi da bibiya ne na malaman nawa sun bibiya ne suka ga cewa Muftadan nan shi yau kabar rufa a gane shi ne maza ba su ba wai kawai wasu mutane suka ce ba haka ne. kawai amili ga mubtada da kabar shi ne iftida ibtida din shi ya rufa ga mutane shi ya rufa ga kabar an gane ku kuma haka za a yi ta bugawa karshe kawai kowa ka iyalin mai ra'ayin shi Allahu sai da ba qur'ani bane zai zo ya yanke hukunci ko baka da wani kwaran dalili sai dai kawai ka kawo iya abin da ka fahimta kawai gaishe almuhim mubtada na da rufa khabar ma na da rufa me ya mishi rufa malamai sai sabani akan shi an gari wani ya dan karanci wani littafi zai ce zai tsaya nan ce gashi nan kawai ai kaza ya mai rufa kaga zai a kawo a ce to akwai abubuwan da suke akwai abubuwa a wajen malamai akwai abubuwan da suke mutara rufa a wajen wasu malamai wanda kai ga wanda ka sani nan su kuma suka wasu abin suka sani nan an gane ku nan fal amili fihi ma ma'anawi shi amili a cikin su ma'anawi ne shi bila al mubtada marfu'un bil ibtida kaga ba na uku aka ce aka ce ko mubtada amil rufa bil ibtida ibtida ne mu mubtada rufa kaga amil ne ma'anawi bil ibtida shi kuma kabar marfu'un bil mubtada ne ko ibtida wal mubtada yawa aka ce kabar kuma marfu'un bil ibtida wal mubtada <laughs> khabar marfu'un bil ibtida wal mubtada na'am talafa'a an ce kai sun kai mu juna a kawai mubtada yawa khabar rufa khabar yawa mubtada rufa ma'anahu anna al khabar rafa al mubtada <laughs> wa anna al mubtada rafa al khabar ma'anan shi khabar yayi rufa ga mubtada shi mubtada yayi rufa ga kabar. sun sun juna rufa ne ya za ka ce mubtada shi yawa kabar rufa to shi ma kabar shi yawa mubtada rufa a je a haka wa adalu hadhihi al madhahib madhahib sibawai to wanda ya zama adalci wanda malamin zaba maza mazhaba ne ba wai wa huwa Shi ne na farko wannan su to ka gani sai ce wannan sabani bai da wani amfani to mai amfani ka ce wai ba dai kan san da ana mai rufa ba Kawar ma rufa yake samu ka gama na hawo duk wancan su rutu ne wannan wannan jayayya bai da wani amfani ba amfani ga kashin shi ba wani cikin da za a fitar cikin amfani na na'am رب ليل رب رجل دائم ايه ايه منا خبر زي زمرو باني يعني. كشان شو رب رجل دائم قائم ليش لي خبر كشان زمرو با روبا ما نروب عقريش ايه رب رجل دائم شو ما رجل دائم رب عليه أنت مجرور اللفظ مرفوع تكثيرا yasa wajen adafi in an gana wani cewa rufa rajulin qa'imun wa mar'atin sai cewa ga dan nuna ma adafi ne kai tsaye ga wancan maza za'ira ne shi wancan rufa din ya mishi aiki in sun gana masu rufa rajulin qa'imun wa mar'atun sai nuna ma asalin wancan rufa ne shi ne hikimar sa wannan dan ba ga duka na'am <laughs> wace gaba matsala shi ne mutum ya san zirka to kai zai dauko wannan ya faɗi ya ce shi zai gudu da abin da ya sani wani ya tashi kare ma wancan maza ba za ka biya rusa wani ka san duka eh tabbas eh aka yi hakuri lokaci kuma ka rinjaye akwai dalilan da suke sa a rinjaye da wani maza ba kan wani maza ba kamar da zaka malaman sarmu suna jayayya kan shi kalmar ismun daga ina ka samu shi haka za a yi za a yi shafi wajen uku ismun kawai yana zuwa san daga ina asalin shi shin daga simatun ne ko daga sumuwun ne kowa da ce wannan ce daga simatun alama ayin an sama suna ya zama alama nan wannan ce mina sumu daga sama ya sumu ya ɗaukaka ai suna yana ɗaukaka mutum aka za su ta za su eh, a buga a buga kuma za ka haɓa wannan a ce kufa wannan basara, wannan mazhabin arfash wannan mazhabin waye ta ma ce na ga shi wannan malamin da ga ya ya fi su da ya a wajen shi kenan da ya da eh. ma ya ga duk wani bala'i na addini yana can garin kuma da basra ga kuma bala'i ga larabci shi kuma shi wani ba za kira shi bala'i ba alkhairi dole ka sani zan je ka tafiya dole ka sani in baka sani ba kana so ka ka rike jahiliya ka sani ne kawai ka rike kawo kanka asiri ne in kaga wani ya yi larabci kaga kaga malami ne kaga eh wannan malami ne ya larabci shi wani wani ya tada kan ya ma yadda ba ƙara magana gaban jama'a ba eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب